ñoomi ani min ɓe pakaw ña sen suwanañolu mbaal fooɗewoñol wol bee sonta ko ahmad ahmadiyal mu kafirol lel nimmol ɓe o foolal ka fo ko e ka fo arabe karni tayib atol gammiyankol al ka lata boni jennal nka to diyama lele yo alman laala sañ mbira ko ahmad ahmadi almu kafir fa alman laal moɗol bijantowol ahmadiya koya tinna yani dina kilo a tawa hani ka fo ko ahmadi al le fisiada ni arab karandiŋol wolti modol modol kaf na barba ida kaf ñun man form arab karan ibe mu arab karan ni alma mu arab karan yo ima to ye wam arab kan na Fanera men sa arab kan la sa mama man ka kan sa fa fonda fo la kan la sa ibe ram arab karan de Kila arab bol tu, momo be noma ike ya ka tella la karan de wol mutanin eh, fa mfa bakar sidik mfa umar jere be nyama mfa sumani jundu rena be wale nyama valli sayaɓe olan badara arab arabe karandiwde kew meye ko fada ɗomande ba fala ko ñin ɗon siita ɓasol kan karamo ko do waran lodo karanta nyin don ketata kettata ɓugol kono ye kafu nyoma ye karande ye bare ke karande arab kaŋolala fowante la heir cheikh mouhamad le cheikh mouhamad la kumo fi mawdiahi bar comme tol kadi yamo min fom fanal ka fowora kam noon te moɓe mo arabe karandewde mo yo nte mantara diyamo men dila bari alinga katan nun kal kumo moy nte be min fola ni min se kata keno ni bari musu be fuduri mi ye ike kunda ali la futuwolu bang ni min bari musu be futuri ala futu futuwo bang ata dala muslima muso ya e futu kafir kewe amadi al mukafirol len ni min di musu be bula abusila alni mantara ku kilin alni ta ku kilin kafirol lel muy alkana karela